Fashewar nakiyar ta afku ne da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a ɗakin adana bama-bamai na ofishin 'yan sanda da ke jimeta a jihar Adamawa. Alkalma da rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ta bayar ya nuna jami'an 'yan sanda hudu ne suka yi asarar ransu ciki ma har da mataimakin babban jami'in sashen kwance bama-bamai da nakiyoyi yayin da da dama suka sami raunuka da yawa daga cikinsu kuwa mata ne masu aikin ba da hannu wato yellow fever. Na iske kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali a harabar ofishin 'yan sanda inda aka samu fashewar bam din ga kuma bayanin da ya mini game da akwar wannan hadarin. Eh, abin da ya shafa 'yan sanda ne ya shafa bai shafi civilians ba don na je an ce akwai yaran makaranta babu abin da ya samu yaran makaranta eh, babu um, makaranta ta da nan wuri jamaita uh, police station ne. Wannan kan hari aka kawo a wannan ofishin 'yan sandan ko kuma uh, nakiya ce daga wurin 'yan sanda ta tashi. Ah, abin da nakiya wanda aka ajiye ne wanda aka samu wajen su 'yan boko haram shi ne wanda aka aje wanda yake da be due for exhibit a kai su duk inda za a kai su wani abun ya faru a su ne muke son mu je mu gani don kaga yanzu sun cika wanda ya je kusa don akwai wanda zai tashi shi yasa muke nan kusa kusa tuku. shi ma mataimakin gwamnan jihar adama injiniya martin babale wanda ya kai ziyarar gani da ido a ofishin yan sandan ya ce kasancewar ofishin yan sandan a bainar jama'a kuma kusa da makarantar yara ya ce ba karamin hadari ne ganin yadda fashewar bam din ya girgiza ko kuma ya lalatawa su gine-gine da ke makwabta da ofishin 'yan sandan ya ce gwamnati za ta dubi yiwuwar sakewa ofishin matsuguni saboda kaucewa sake afkuwar al'amarin. Eto eh yanzu dai mun samu na assessing damages da ya faru kuma eh, in ya kai ga shirya wannan station daga za a kai shi kai da wani da yake na cikin gari ne kuma cikin jama'a. To a ya zuwa yanzu an ce maka kamar mutum nawa ne wani eh, abin ya shafa. 'Yan sandan mutum hudu ne muka samu labari wanda suke kan maintenance work abin ya tashi da kuskure ne ba wai an yi shi da niyya amma wasu ce ko boko ba ne abu kamar boko haram a cikin ofis na polis ne abin ya faru bincike da na gudanar ya nuna ɗaya daga cikin bama-bamai da aka kwato daga hannun yan boko haram ne ya fashe kana ya tada sauran a ɗakin adana bama-bamai da nakiyoyi na sashin kwance bama-bamai da nakiyoyi na ofishin yan sanda da ke jimeta a jihar adamawa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya